le barreau institution de défense des droits de l'homme. Metar Idris Tirnaka kenan wani lauya da ke karanto sanarwar kungiyar lauyoyi ta ƙasa wato Baro de Lord des Avocats. De la désunion que porte les germes de tel propos. Kafafen sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter da WhatsApp sun kasance wani fagen cin zarafin juna da ashar kala-kala tsakanin magoya bayan 'yan siyasa a jamhuriyar Nijar. Saboda haka kungiyar lauyoyi ta yunkura domin taka birki ga wannan aika-aika. Metar mai nasara Umaru mamba ne a kungiyar lauyoyi ta ƙasa. muna da labari a wasu kasashe ta haka aka fara har wani gidan radio da ake cewa milkolin a can wajen kowa da yana tunani irin hadarin da ya kawo sai gashi an waye sahiya wasu da takubba da menene yan uwa na zagin yan uwa to shine muka ga alamun kwanakin nan ana so a maida shi kamar abin wasa a Nijar mu a matsayinmu na lauyoyi ba mu iya ganin abin da zai kawo hadari da tashin hankali a cikin ƙasa da cin haƙƙin ɗan adam da taka mutuncin dan adam mu gumci taba mu nemi jakkanwa mu sa kamar yadda kowa ya yi mu yi kallo har inda abin zai kai mu ga matsala Ƙungiyar talauyoyi ta ce ta rataya a wuyan shugabannin rukunonin al'umma daban-daban na kasar ta Nijar su kawo ƙarshen wannan sabon al'amari tun wuri bai kure ba. Mu dai a wajen lauyoyi ba mu yarda ba a jawo mana haɗari a cikin ƙasa. Saboda haka muka yi kira ga ma'ikanta gaba ɗaya, ga 'yan siyasa gaba ɗaya, ga 'yan ƙasa gaba ɗaya, ga hakimai gaba daya ga alƙalai gaba daya su tashi su yi su da gaskiya babu bambanci wanda ya kamata ya yi lahi komi matsayin shi ko shi waye a yi aiki da doka domin ƙasa ta yadda ya kamata. Mummunar muhawarar da aka tafka a baya-bayan nan tsakanin masu amfani da kafafen sada zumunta ya sa hukumomin Nishar toshe waɗannan kafafe a ƙarshen makon jiya. Dokokin jamhuriyar Nishar sun tanadi hukunci mai tsanani ga duk wanda ke furta kalaman kabilanci ko ɓangaranci a fili. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.